الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل له وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لو من أبقي جوات رمضان إجراء من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بولاد هدد أربعين دبقي أشرين هدوء haka ne ko ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wani masallaci masallacin zai da hamtar da hamtar da yana muna roƙon ka ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya cikin sun ya idan za mu tuna mun ga yadda aka aika da wasu bayin Allah manzanni zuwa wani katafarin birni domin su kira su zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da za su yi sun yi da gaskiyansu da hujjarsu aka karyata su aka muzanta su. Me biyo baya, malam ne Allah ya yi mana bayani.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 بسم الله الرحمن الرحيم waɗancan manzanni biyu da na uku da aka karfafa su da shi sun yi wa'azi bi hikimatin baliga amma duk abinda bai cancanta ba an yi masu mun magana a lokacin muka ce wa'azi da'awa da duk abin da za ka yi naka isarwa da bayani amma Allah shi kadai yake iya canza zukatan bayi haka abin yake ko a fadar gwamnati shugabanni duk sun haɗu masu faɗa a gidis fulanan masu kuɗi duk an haɗu aka nuna ba su isa ba su wane ne su amma da yake Allah shi ne Allah وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين can nesa da gari wato wani gidansa na can nesa da cikin tsakiyar birni da suka ɗauka nan ce shi ne tsakiyar birnin zaria a nan ake wa'azi. ga waɗanda suke ake wa wa'azi suna ta'alluki suna cutar da masu wa'azi wance ƙofa ce daga nan tafi nisa kewayen zariya ƙofar kona to ka ɗauka wani bawan Allah daga ƙofar kona har wa'azin ya kai masa Allah ya ce waje amin aksal madina ke rajulun sai wani mutum da imani ya ta ƙirginsa ya shiga zuciyarsa ya samu wajen zama ya taso ya tsa da gaggawa yana sauri dubi kalmar mutum ɗaya kuma a rajulul adi shi ba mazo ba ne imani ya yi yanzu zai fuskanci wannan babban birni da shugabanninta bayan waɗanda ina ya haɗar mawaikin da abuja ko da wa wa sannan tana iya girgiza duniya ita kadai saboda haka bai dubi yawa na mu'anidai ba bai dubi tattaruwan masu karyatawa ba bai kuma dogi shi kadai ne bai da komai a hannunsa amma ya mallaki komai na imani shi ne silah alfattak makamin da zai rugurguza ƙarya ya rugurguza kafirci ya rugurguza shirka ya tabbatar da imani da adalci kuma dubi yadda yake haris ala hidayatihim yasa sauri yake kada mutanen nan na wasu halaka kada su fada kwazan zaman da ba za su iya fita ba Allah ta'ala ya ce rajulun ya kawo shi dukkan kiyon Allah ya san wane ne ya yi tankirinsa don ya nuna girmansa da darajansa da matsayinsa kuma a ƙalubalance mu ina wanda zai kwaikwayi aiki ɗin nasa جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى aka yazo ya same su ƙwala. ya dubi shugabannin nan da masu tinƙaho da mukaman nan da masu alfahari da dukiyar nan da ɗan na'isa ya ce ya ƙaumi asulhu ya ƙaumi shafaƙatan wa rahamatan ma'afa bai ce ya ayyuhal ja'iruna ba bai ce ya ayyuhal kafiruna ba bai ce ya ayyuhal na ba bai ce ya ayyuhal na ba bal ya qaum ya ku jama'ata bi kulli latafa wa bi kulli shafaqa ya jingina su da shi shi su ne su shi ne ashe yana daga cikin hikima ta da'awa yasir wala tu'assir sauƙaƙe hatta a kalmominku kada ku faɗi kalmar da za a ƙyamashe ku wa bashiru falatu shiru ku yi ishara kada ku fasa taro kada ku kori jama'a wannan yana daga cikin alaman ikhlasi ga da'i baya zagin kowa bai aibanta kowa da abin da zai tada masa hankali a lokaci guda kuma ba zai kauce barin gaskiya ba tabi'ul mursalin lokaci yayi ku yi biyayya ga waɗannan manzannin Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su. Ittabi'u al-mursali, yi saddiquhum bima ja'ukum bihi. وما دعوكم إليه من الإيمان بالله وحده لا شريك له فقسك su da abin da suka zo maku da shi ku yi imani da abin da suke kiran ku zuwa gare shi na bautawa Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba Haga ai nasiha dai ta bayyana babu muhayada babu wani abu na son zuciya babu wani abu na Allah wadai ko wani abu wanda bai dace ba bal ahlasan nasihata lahum ya tsarkake nasiha ga waɗannan bayi baki ɗaya kuma ya gaya masu abinda ya waje ba ya gaya masu sai ne kuma ittabi'u man la Mallaya salukun ajiyarwa, ɓahun muhtadu, ya Allah, ya sake ta akidi, ittabi’u, ku yi biyayya, bayan ya ce ittabi’u al-murtali, ya sake cewa ittabi’u mallaya salukun ajiyarwa. ku yi biyayya ga masu san rahama gare ku ga masu san tsira gare ku ga masu san falala gare ku ga masu san rayuwarku ta yi kyau makomanku a samu ni'iman aljanna yi masu biyayya sannan waɗannan bayan Allah da suke kiran ku la yas'alukum Ajira ba su nemi wani abu a wajen ku ba A zahiri ya sabi a tashar zuwa ga hanyar Allah, inda biyan Allah ake yi. Ba a neman wunawa. Ba a neman shugabanki ta hanyar wa'azi. A ajiye in zama shugaba babu wannan. Ba a neman dukiya ta hanyar wa'azi. Ba a neman girma ta hanyar wa'azi. kuma ba a cewa ko biya Allah shi ne mai giya. in ajriya illa ala Allah wannan ita ce adda'awatul khalisa kuma ita ke tasiri ita ke tasiri domin daga lokacin da wanda kake cewa zo ka yi addini zo ka yi imani zo ka aikata abin da Allah yake so sai kuma kana son ka ansa a hannunsa ya zai ji zai kyamace ka zai ke gama abin hannunsa kake bukata ba gaskiya kake miki ba duniyar kake so ba lahirar kake cewa za ka ɗauke shi kuje aljanna ba shi ya sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa gudun duniya ko sadaka bai ci bai cin sadaka in ka ba shi kyauta kuma inda za ka ba shi biliyan kaza ko kila ya amfani da dubu goma maza ta yake yi sallallahu alaihi wasallam kuma yi mana fada kada mu zama faɗaita yana cewa izhar duk. fi ma aidin nasi yuhibbukan nasu ka kyamaci abin hannun mutane sai su kaunace ka ɗabi'a ta nuna duk wanda kake cewa bani-bani ba duk sanda yake maka duk kusancin da kake da shi sai ya kyamace ka Allah kawai yake son bani-bani. Allahu ya buzabu in tarakta su'alahu وولي آدم حين يسأل يغضبه Allah yana fushi idan baka roƙe shi ba idan baka nema kunka idan baka ce ya baka ba amma da kuma da kana Allah ya sa sai ku da wadi kuma shi majin ko haka ko ce bari ba ake shi ku gida shi sau mun ji tunanniya su koma kenan Wani ne baka cika amma ka ce mata tunanniya menene nata ko ta tambaya ba ba ke rashin ladabi a tambayar ba amma an laƙawa mata laƙabin fitinan nan to manzanni duka da waɗanda suke aiki da tarbiyyar manzanni ba su mai da hanyar da'awa hanyar tara abin duniya ko san duniya ko neman wani alfarma a duniya suna yi halisatan liwajin Allah in ajriya illa ala Allah shi ayi ittabi'u man la yas'alukum ajra wa ma wa hum muhtadun suna ƙoƙarin shiryar da ku ne suna ƙoƙarin sa ku a hanya ne suna ƙoƙarin yin maku ko tabbatar da ku abinda zai amfane ku ne ala siratillahi almustaqim me ya kai wannan mai yayi wannan babu kaji wa'azi na gaskiya ya tsora yana cewa وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه wa maliya me zai hana ni? kuma wani dalili nake da shi ko kuma menene hujjata la fasarani a ce ba zan bauta ma ubangijin da ya kaji halitta na ba ubangijin da ya ban hankali bai yi ni da kwakwalwar jaki ba ubangijin da ya ban gani ya ban ikon furuci ya ban ikon mayyaza ɗanɗano ya ban ikon taɓawa in ji mai kaushi da mai kaushi ya ban ikon rayuwar gaba ɗaya da abin da zan cike sha da abin da zan rayu da shi wanda ya mai komai ya gama mun komai to me zai hana ni in bauta masa kenan wannan istifhani wa maliya istifhani ne inkariyun yana musun wanda duk zai bauta ma wani ba Allah ba maimakon ya ce mai zai sa kuma mai zai hana ku kuma mai dalilin ku na ku bauta ma wani ba Allah ba wanda ya halicce ku ya azurta ku ya ba ku lafiya ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku tsaro shi ya cancanta ku bauta ma ya dawo da damirin kansa saboda hikima na mai da'awa da lasafa da shafaka Allahu akbar kuma liya la'abudin lafi fatarani kuma wa ilaihi turja'u ku sani da sanmu da ƙinmu da yaddanmu da rashin yaddanmu za a wayi gari da ni ko a mai da mu wajen ubangiji ya mana hisari malam ka ji abu killa-killa bayani dalla-dalla za a kashe mu za a tashe mu ranar tashin alkiyama Allah zai tattara talikai al’awali na wal’asariya, ya yi masu hisari. ya ba kwa sakamakon da ya dace ga aikinsa in ka aikata alkhairi ka ci gajiyar alkhairi in ka aikata sharri ka ci gajiyar sharrin ka lokacin da za a zo wannan matsayi yana ce masu ne yalla bai ran nan fa ba mulki mulki duka na Allah ne yalla bai wannan fa ba dukiya aka za ka zo uratan wafatan uratan gurla kindir za ka zo kaciyan kamalo ba mai takama da ni ne wane ni ne dan wane ni ne mai iyalai wane iyaye kaza ‘ya'ya kaza ya riƙe kaza ɗana kaza ɗana kaza shine jigo a kaza ɗana kaza shine madugu a kaza haka za ka zo yau malayan fa'umalin wala balon illa man atallaha bi qalbin kale dukiyarka shugabancinka iyalanka iyayenka ‘ya’yanka da duk wani abin da kake tunani ka mallaka ba za su na maka komai ba in baka zo ma Allah da zuciya da ta kukuta barin shirka suna cike da imani ba Allahu akbar ibn al-qayyim yayi wani bayani cikin littafin Bada'i'ut Tafsir juz'i na uku shafi na hudu. yana cewa wannan bawan Allah أخرج الحجة عليهم في مؤرد المخاطبة لنفسه ya fidda masu tsayayyen hujja a kansu ya kafa masu hujja a kansu ta hanyar zance a ƙashin kansa wa maliya la a abudin lazi fatsarani sai ya kafa masu hujja ya yi masu kusa inci tara a kwakwalwa da suna da hankali ta alifan lahun saboda ya tausayawa da sabuntawa ba tare da tsanantawa da ya ce mutanen banza wawaye masu kwakwalen jaki Allah ya halice ku ya ba ku ji ya ba ku gani saboda dabbanci sannan ku je ku bauta ma wani ya za a ji ila an gane saboda aka da'awa tana bukatar hikima ba wai zafi ba da zafi in ya dawo ya kona ka ne amfani shi wanda fake karici da wanda yake shirka da wanda yake fasikanci ba fa kai ne abokin gabarsa ba faɗa da Allah ya ce kai ya kamata ka tausaya masa ka lantsafa masa ka yi ƙoƙarin tsamo cin abin da Allah ya baka na baiwa shi ma ya dawo ka makka da kake ganin kana kan hanya ba tashin hankali babu hukuma kuma mun faɗi jiya wa ma'alaina illal Bala mubin ba ka iya canza abin da Allah bai so ba isarwa ne da bayani naka yawwa isarwa ne da bayani naka ibn qayyim yace wa nabbaha ala anna ibadatal abdi liman fatarahu amrun wajibin fil uquli Allah ya bayani wannan bawan Allah cikin bayaninsa ya tabbatar cewa bauta ma bawa ya bauta ma wanda ya tsage halittansa wato al'amari ne wajibi in ko da hankali za a amfani in ma ba ilimi domin wani in sa'altahun man khalaqa samawati wal na ya yaqulunna Allah duk wanda ta tambaya waye sama zai ce Allah ko shugaban maguzawa ne waye ƙasa Allah zai ce waye ka zai ce Allah me yasa kake bauta ma tsoron saboda haka al-aqlu salim yu'minu bi ibadati Allah al-wahid al-qahhar da hankali wanda bai ruɓa ba bai gurɓata ba yana imani ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah shi kadai mai rinjaye a kan kowa ba ce mustahajinin ha kuma abin kyama ne a ce ka bar bautan Allah kana bautan wani qabihul izlali ibn al-qayyim yace fata ce wadda take mai munin gaske mai ina gaske inna khalqahu li abdihi asli in'anihi alaihi Allah ya halicce ka kawai ya barka haka shi ne asalin ni'iman da Allah yi maka subhanahu wata'ala wa ni'amuhu kullaha tabi'atun li ijadihi wa kuma duk ni'iman Allah tana bibiyan halittanka da yayi ne da samar da kai faqad jabala Allahu al fitra ala shukr al-mun'im kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da hankulan masu hankali da rayuwar masu rayuwa akan fitira akan gode ma duk wanda ya maka ni'ima yanzu ka fita yanzu misali za ta gida misali zan baka kana tunanin da me za ka yi buɗe baki sai wani ya tsaya gabanka da motarsa sai ya buɗe motar ya fito tunda ya sha ka ne kana ƙarusawa sai yake bawan Allah ɗan dakata sai ya ɗauko miliyan guda ya ce ga wannan ayi buɗe baki za ka ce don karan karaman kan kazanka sai yau ka bani? an gane miki na? kila ba ka da harshen da za ka yi godiya sai hawaye sai hawaye shi ne ibn al-qayyim yake cewa hankalin mai hankali in bai ruɗe ba da fitira wanda Allah ya halicci sa akai ba ɗan adam kawai ba ko dabba kake ba shi abin da yake so yana nuna alaman gobiya gare ka to an samar da ita akan gode ma wanda ya yi ma bawa ni'ima dan ne ba za ka gode ma Allah ba eh shi sa bawan Allah ne ce wa mali la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un ya yi wa'azi ma kansa amma su yake wa wa'azi saboda shafaka irin na daɗi. amma ku sani za ku koma ga Allah dukiyarku komin yawata komin mulkinku komin ƙarfinku komin danginku komin 'ya'yanku sannan za ku je kuna so ko ba kwa so a maku hisabi ku kashi sakamakon ku a takhizu min duni aliha in yurdin rahmanu an yi shafa a shafa'atuhum shari'a. لا تغن عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون ya ci gaba da wa'azi kan shi yake ma wa'azi amma mai hankali ya gane a tahizu min dunihi a kun ga ya dace ubangijin da ya halicce ni ba ni ya azurta ni ba ni da komai na zo duniya huntu ganin ma ba na yi sai dai ƙwayoyin jirin an haifi dukkan baya gani kai haka za ka ji yake so mai yi sannan gani sannan hankali waje alala kuma sam'a wal basara wal afida eh? wal absara wal afida ka gani ko so ubangijin da ya yi mun wannan ma'ata hizumin duniya ya aliha yaya lalacewa zai mai da ni da roƙi wasu abin bauta ba shi ba a kan ne in koma ina bauta ma ice an sassaka shi wai shi gunki ko an gina shi da yankun ƙasar da nake takawa kuma in je ina masa sujjada ko in sami ƙato wanda ya ce numfashi nake numfashin da Allah ya ara mana tare wanda ciki na akwai najasa nashi akwai najasa wanda in fitsarin shi ya kulle sai ya ta zarya in bai fitar ba kuma in je in faɗi mashi sujjada ai bai dace ba kun ga ya dace aga yake gaya musu a ah, kowa ya zafi a kasuwa eh ya san da wanda yake yi ko kun ga ya dace in haka kenan ku me yasa kuke haka inda shi baya yi shin kun ga ya dace in koma ina bauta ma mulki akwai masu bauta ma mulki saboda son mulki yanzu za su yi ma aljannu yanka Ke sai ka yanka kaza sai ka yi sujada kaza wani ma a ce sai ka fita karfe uku na dare tsimbir ta kewaye itaciyar tsamiya sau bakwai da sumbacin da za a bashi ya yi turaren da zai rike a ɗan ƙoƙo yana kewayawa yana hayaƙi ko a yar tukunya wa yake bautawa me yake nema mulki kaga ya kamata in zan mai bauta ma mulki ba ubangijin da ke ba da mulki ba ke ba da mulki Allahu malikul mulk tu'til mulka man tasha ko kaga ya cancanta kun ga ya cancanta in zan bawon dukiya in bauta ma kuɗi ba ubangijin da ke ba da dukiya ba قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله saboda haka wasu bayan kuɗi ne a kan su sami kuɗi za su yi shirka a kan su sami kuɗi za su yi tsaki kawai don su sami kuɗi shi sa hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ta ta'iba abdu dinari wa dirham bawa wanda ya koma bawan dinari da dirhami ya hallaka ya taɗi ya lalace kai ta zanowa abubuwan suna da yawa mun ba da wannan ala sabilin nisa a attakhizu min dunihi aliha ayyuhidin rahman Allah shine mai rahama shine mai jin kai shine mai tausaya mabawa in na sake shi na kama wani kuma ya nufe ni bidon da wata cuta ko talauci ko wani abu na kir waye isa ya da ni waye isa ya ni allolin da kuke bautawa kuna iyawa la tugni anni shafa'atuhum shay'a wallahi ceton su in ma an ce suna ceto ba zai tsina na mani komai ba la tanfa'uni wa la tadfa'u anni dhurran ba zai amfane ni ba ba za su iya kauda mun cutar da Allah ya kaddara mani ba ni imani na wa idza maritu huwa yashfi laysa kama za'antum ba kaman da kuke riyawa ba ba kaman yadda kuka dauka ba minkan shay'an ko min kankantan abu sai sa Allah ya kawo shi nakra nakra da tuguni anni shafa'atuhum shay'a yani ayi shay'in ba zai amfani ni ba Allahu akbar kullum wala yunkizun idan Allah ya jefa ni cikin halaka ya jefa ni cikin tasko na tsinci kaina a halin ƙaƙanikari waɗannan allolin da ake bautawa in na bauta masu ba sa iya samar da ni ba sa iya siyamar da ni ba sa iya fid da ni wannan kamar yadda Allah yake faɗi cikin surati Yunus fa in yamsaka Allahu bi dhurrin la kashifa lahu illa hu in Allah ya nufi cuta ta same ka ba wanda ya isa ya yi maka in ba Allah ba sai shi kada da dauko na kuma imani ba wannan sannan zan kula ina ba bari in kai da yayi shi yake yi ko ta ma amma in ma baliga wa hujja qati'a na'am إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا idan har na koma ina bauta ma wani ba Allah ba bayan na gane Allah ya cancanta a bauta masa to ni kam idan a wannan lokaci imitta hasu min dunillahi aliha kenan kun lafi dalalin muke wallahi na fada cikin bata mabayyani bayyanan ya fata na halaka kuma ban amfani da baiwar da Allah ya yi mun na kwakwalwa ya raba ni da dabba ba ban san abin da zai amfani ni ba ban san abin da zai cuce ni ba kuma na yi zalunci mafi girma domin wanda ya kage halitta na ban ba shi haƙƙinsa ba na إني آمنت بربكم فاسمعون الله أكبر إني bari in fito maku a mutum mai maku wannan wa'azi talakanku yaranku ku karkara komai ba to amince da na yi imani Allah wani da halitta da uluhiyarsa cewa shi halitta shi ya cancanta a bauta masa kuma ina tabbatar da babu mai sifar da ya cancanta a bauta masa in ba shi ba saboda haka na miƙa ta zuwa gare shi zafi'an wa batina bayyana da ɓoye wannan jiraddikun yana nufin ku waɗanda yake gayawa domin Allah huwa rabbul jami shi ma yana ciki Allah shi kaɗai ne mai komi mai kowa wanda yake iya komi ya ce tasma'u saurare da kyau ku fahimce kuna ji na annan ma akwai tausasawa kun ji abin da na faɗi yani fasma'uni bi ma'ana fasma'u qawli aw fasma'u ma aqulu lakum ku saurare ni na sai imani da ubangijinku malam ar imani bayyana ta ake yi ba a nifaƙi kuma ba a girgiza kuma ba cewa aka yi wannan kokarin kuma ba abin an tana sa'ar da kunan ba ta yi wangwa mai jaki ba ku ta baya kuma ba ta ke ga kowa shi ya sa ta ga bai sake ba bai yi jamala ba bi kulli sa'aha inni amantu bi rabbika fasma'un ji bayani na bayan na tsai da hujja akan Allah ya cancanta a bautan na tsai da hujja akan duk wanda ake bautansa ba Allah ba bai cancanci a bauta masa ba kun ji ni kuna ji na kuna fahimta na ko ku fahimta an gane ko amuje je. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله أكبر kamar yadda muka ce a farkon karatu babban jini irin wannan shugabanninta masu mukamanta masu kudinta da talakawa ɗan bita-bita a biyar ma a shaƙi masu yadda bakati ce suke amma mutum ɗaya ya taso daga iyakan gari ba mataimaki ƙwara ɗaya babban makaminsa ƙarfin imanin. ya zo ya taru wannan rundunar kasan ya zaɓi lahirar fiye da duniyarsa ko an gaya maka ko ba a gaya maka ba domin zanni ma ga walakancin da aka yi masu ba ɗaya ba har uku kuma da haka shi ya fito ne in nasu shahada da aka yi wannan gabar suka ce zai zama mana matsala a gari ba ya shi na gida shi ba na gashi mutu yanzu kana jin kana mutuwa kamar yadda aka gaya wa wannan kai ma za a ce maka udkhulul janna a kaka ce ina aikin baya a kai. muna fata ko to da me muke fatan laisar imani bi tamani wala bi tarji jama'a fata ne ya kamata nan kadil ke sa'a sai da dubi mai yayi shi akwai وتقديرا واحتراما da mutuwarsa ba ta kala ce shiga aljanna me ya samu kada fata kana yi kana kamantawa wa kullun yarji'i waslan bi layla wa layla la takihu lahu bi ghaqa idha shabaka an-ni'al fi ni'al tabayyana man baka mimman tabaka kana da fitawa dai ba aljanna ba kana so amma da ka sai a raka eh, a zo a sa takalmin ƙarfe amma sa a wandon ƙarfe a ga wanda zai kuka bai tsuguna ba zai kukan ban tsuguna ba to nan ne za a gane in an sa takalmin kwam a wajen aiki waka iya samu shi ya sa ma bai ce maka habibu ko Buba, ko ahmadu ko ahmadu ba wajen a rajulun min aksar madina ليترك الأبواب مفتوحة لكل من يتطارق ولكل من يتنافس وفي ذلك فليتنافس متنافسون قيل ادخل الجنة إكراما وتكبيرا واحتراما ونفسه حكيمة yana jin an ce ya shiga aljanna me yake qala laka qawliya aish wayo Allah ina mutanen nan da suke kashe ni ga sun san matsayin da nake yanzu laitahum ya'lamun laitahum ya'rifun ya laita kauni a gani haka annahu yaqulu ya rabu. laita qaumi ya'lamun ya'lamuna maza ma nazala bi min an-ni'ami wal alai ma kuntu fihi min niam da irin gafarar da Allah imun na laifuffuka na kaga hatta a lokacin yana ikirarin ba aikin shi ya kai shi gidan aljanna ba al gama da hullahu برحمته بما غفر لي ربي أتدهية أسبب da Allah ya gafarta mun ya sucice ni kaman ban taba laifi ba ya yace mun kaman ban taɓa zunubi ba sannan yayi mun tukunci da babban gida na aljanna da sun sani da ba su yi jinkiri wajen ansa da'awa ba ima ga farali rabbi waja'alani min al ya sanya ni cikin waɗanda ake girmama su ake samun karama ake masu baiwa da falalan abin da suka nema da abin da ma ba su nema ba a ba su Wani duk abin da ka nema a aljanna za a ba ka lahum ma yasha'una inda rabbihim sannan ta gwama shi a cewa lajina masih kana iya neman abin da kake ganin shine daɗi shine holewa shine ci gaba shine nasara amma wanda ke da ilimin abin ya ga cewa kankama bai waye ba kila an fahimta Kamar talaka ne tibis wanda bai taɓa rike dubu goma ba a rayuwarsa kuma ya shekara talatin zuwa arba'in sai aka kira shi aka ce nawa kake so zai ishe ka jari bai taɓa riƙe dubu goma ba kana jin nawa zai ce dubu hamsin na'am na'am eh. Ka kaji wani abokin gwamna ne kafin su ya zan gwamna duk suke tare suke gwagwarmayar rayuwa ya zan gwamna nan sai suka haɗu sai gwamna ya mashi kayan ɗan nema ka san hadu irin wannan wasan da ake yi me kake so a maka me kake so a baka Ya yake aini in ka ba su motan ice shi ke ka gama ya ji ko to kai ana gaya maka bahaushe cewa yake ka hanci hanci wannan ya san daɗin gishiri ina ya san daɗin gishiri to baki dai hanci ya san daɗin gishiri sai eh, harshe saboda haka sai ka gama abin naka kaza nake so kaza ya yi min kaza ya ishe ni sai Allah ya ce wa rajaina mazid daga san daɗi ba ba a kama ka tsari na kayan daɗi Allahu akbar Allahu akbar Ke eh,

Kasani in na dubi ɗan agaji kullum na kance in kana neman mai ikilasi ko ka same shi eh, ɗan izala gidi wai an ga aikin da yake yi ne aka kai shi daban shugaban ƙaramin hukuma aka yaba aka ce ka gan shi duk lokal government zan ba mai ƙwazon shi sai aka tambaye shi ne kake so ya ce a mashi sabon uniform <laughs> aiki ga nuka fili so kaga tsarin ihlasi kenan shi a nufi sabon uniform kawai inda zai aiki tukuri to amma kuma alhamdulillah dama ai su shugaba gabanni kuma ma'u ne sai ba shi miliyan da ya ce to gayi nan a uniform a yi miliyan ɗaya a kullum sai ya canza a abin lokaci shi ne ba ku tashe shi ba raba shi da duniya in tana da daɗi raba shi da duniyan ke da wuya ina ya koma ni'imar lahira su an kyale su ayoyi ga sunan su za a raba su da in ma suna ni'imar a duniya za su koma azabar lahira to Allah shi ke aiki ma suna ganin sun kashe shi sun huta za su ci su da sanke ba su sani ba ko kuma sun fala cewa yanzu su ma za su koma cikin halin kakanista. نعم وما أنزلنا من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء الله أكبر Allah ya ce bayan kisansa da suka yi waɗannan mutane na shiga yake masu wa'azi malam ba wata runduna muka saukan na mala'iku daga sama a hallaka su ba ba cewa aka yi aje dodon barin na abuja aje na iko aje na inugu a dawo a haɗi da na kaduna a yaƙe su ba Allah wanda yi wannan tunani bai ma san Allah ba إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول a كن Kuma ya alamu jinu da إلا illahu, komi da ta gani sojan Allah iskan da muke shaƙa abincin da muke ci ruwan da muke sha wajen da muke zama dabbobin da muke yankawa kaga dai ka za a ganin ka ita ce karamar alhaki ba sojan Allah ce wallahi in Allah ya sallata ta a kanka yau din nan za ta kashe ka yau din nan za ta kashe ka Allah ya ce ba ba ne gamawa da ku ba ku wani za mu hallaka ba sai mun sauka da ba ba mu هكا bukatan haka domin sun yi rauni a إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون الله أكبر إن كانت الله كاسو بيزن دم شقة illa sai hakan wahida ya zan tsawa ɗaya muka yi tsawa gugugugugugu shi kenan an gama an gama malam ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah idan su sai da aka taru aka yi ta jifa ko wani abu mai kama da haka kafin su kashe ɗaya to Allah da tsawa ɗaya biya marka da ƙasa in ka ɗauke manzannin da suke wa'azi ala gafata malam ko ka ga bambanci لابد Wa الفرق واضح وضوح الشمس في كبد sama. shi kenan ake sun raba shi da duniya ake sun raba shi da alaka kai ne ya koma cikin ni'ima yana masu fata tunda shi bai hasada mumini bai hasada yana musu fatan ina ma dai su yi imani su taho yana raye yana musu wa'azi sun kashe shi yana musu wa'azi ta gani? yana jin tausayinsu su kuma sai Allah ya markaɗe su su kuma suka mutu sai suka koma cikin azaba a gaban bancin? kakun ma'allahi ya kone Allah ma'ak kasance tare da jin dokokin Allah Allah zai kasance tare da taimakonka kuma kamar yadda muka faɗi baya manzanni uku aka aika da su biyu ma farko aka ƙarfafa da na uku amma sun gama wa'azin duka sun ƙaryata su sun muzanta su sai ga wani can a beken gari wazin ya kai masa me ke nuna maka Allah shi ke kai kuma ya yada gaskiya imani sai samu mataimakan da za su taimaka masa da da'awa a ta rasulina sallallahu alaihi wasallam kuwa nasu ma hadasa fi hayaki wanda ya soma ta'anniki babban sani abu lahab ya ce masa tabban laka alihaba da aukana au da jama'atana Allah ya ce tabbat ya da abi waɗanda suka taimaki addini gaji ba gani mutanen madina allazina awaw wa nasar saboda haka kaka damu don ta kira al'ummar ta ƙi ta nemi magu ka. wannan da'awar taka za ta yi tsalle wasu can sai su kama hannu bibbi a cikin al'ummar ka wanda Allah ya nufe su da rahama sai su an saki kuma ka gama naka kai in kayi Shirya tana hannunwa jalla jalaluhu laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ka sa muna yi asa'a ka yace mana zunubanmu ka gafarta mana laifukanmu akwai jawabi a

zuwa da zo akwai sanarwa da aka sake saki wa wai da sanarwa ba har yin ba a wata yadda wajen zai za ta ba ma a da yawa da ba a waya wanda ta zariya ta ba wata da wani iri da halitta mai tsarani a ayyukan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani bawan Allah ya samu shekaru da ba su gaza bakwai ba yana da lalurar ciwon mantuwa muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihi al'ula Allah ya yi masa wannan lalura duk mai lalura irin tasa ko mai kama da tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana baki daya damuwanmu da bukatunmu Allah ya biya mana babu halin da ya zo ba ko to bismillah mana addu'a amin amin amin ai wayan da ke kuka na da yake na